Assalamualaikum alaikum ta'ala wa barakatuhu a yan uwanmu da suke cikin wannan gida na mai tarin albarka ku da wannan lokaci a insha Allahu kamar yadda muka yi muku alkawari jiya cewa za mu kawo muku sirrika na samun abin layya ga waɗanda Allah bai bori musu ba Allah bai nufa a jiya din mun kawo muku su ba sai yau to shi yasa muka ce bari mu yi ƙoƙari duk da akwai uzurrurruka a bari mu yi ƙoƙari mu kawo muku wannan sirrin kuma duk da cewa yau ne za mu yi aiki na ƙarshe za mu tafi hutun sallah insha Allahu shi yasa muka ga bari mu daure mu kawo muku wannan sirrin domin akwai waɗanda suna so su yi layya kuma ba su da abin da za su sayi abin layya su yi Ah, kuma akwai wanda suke so a yi musu aiki domin su samu su saya a layin amma kuma aikin bai samu ba saboda mutane sun yi yawa inshallahu ah, shi yasa za mu ba da wannan ah, sirrin matsayin tsaraba da kuma rarrashi ga waɗanda ba su samu aiki ba su ya guri zuwa bayan sallah mun dawo insha Allah sai mu ci gaba to a yanda ake wannan aikin shi ne kowace rana ana iya yin shi in ka ji wannan sirrin sai ka fara daga yau idan dare ya yi kamar karfe na dare karfe uku na dare kafin dai alfijir ya keto sai mutum ya tashi ya yi alwala ya yi nafila raka'a biyu fatiha da duk abin da ya sawaka in an sallame ana nan zaune sai a karanta ƙulhuwallahu kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya sai kuma a karanta wannan ayar eh, eh, ah, bari in tuna ayar yawwa sai karanta wannan ayar wa fadainahu bizibhin azim na bi zibhin azim da ta na rubuta muku ita ma sai mutum ya karanta ta kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya to in ya kammala sai addu'a ya samu ya yi su da yau da gobe insha Allahu za a ga Allah ya yi fatahi an samu